الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da wannan shiri namu na addini da rayuwa yau za mu tattauna a kan gaskiya menene gaskiya kullum muna cewa gaskiya gaskiya gaskiya to mecece gaskiya kuma ina da ina gaskiya take shiga sannan me amfanin idan mun kasance masu gaskiya sannan wani alheri ne yake biyo bayan zama akan gaskiya da aiki da gaskiya da bin gaskiya da maganar gaskiya da komai a yi shi a kan gaskiya kuma kishiyar gaskiya shine ƙarya za mu ga addini ya yi tir da ƙarya hankali ya yi tir da ƙarya al'ada mai kyau ta yi tir da ƙarya zamantakewa ta yau da gobe ta yi allah wadan ƙarya wannan yasa za mu ga alƙur'ani mai tsarki yana mana bayani akan illar ƙarya Haka hakanan ga hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam tuli da suka yi mana bayani akan illar ƙarya sannan kuma ga maganganun malamai magabata na ƙwarai da suka yi tur da ƙarya sannan hatta a cikin adabinmu na harshen hausa za mu ga ana yin tur da ƙarya kama a ce ramin ƙarya ƙorarre ne a ce mai ƙarya ko a ruwa gumi yake a ce ƙarya fure take ba ta ‘ya'ya a ce wato ƙaryarsa ta sha ƙarya wata rama a ce a tsina uwa mai ƙarya ko abin da ya kama da haka ko mai ƙarya ɗan wuta ko ƙarya zagin Allah duk waɗannan yana nuna mana yadda ƙarya ta zama wato a bar gudu to haka nan kuma gaskiya ta zama ita ce tushe Allah ta'ala ce ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya ku kasance tare da masu gaskiya sadaka yasduqu sidqan wato a ce ya yi gaskiya yana gaskiya gaskiya kuma asalin kalman sidiku ko sadiku yana nufin sulb abu mai tauri mai kwari ana cewa ruhum sadikun wato a ce wannan mashi ne mai kwarin gaski to daga nan ne aka samo ƙarya ko kuma gaskiya ta zama ana nufin tabbataccen abu ƙarya kuma tana nufin abin da ba shi da tabbas malam ragu ya ce asidiku wal kazibu asluhu ma fil qawli madiyan kana aw mustaqbalan wa'adan kana aw ghayrahu yace abin da ake kira gaskiya shine wani tabbataccen abu wato haka na ita kuma ƙarya shine gaskiya shine tabbataccen abu a cikin maganar da ta wuce ko wacce za ta zo karya kuma shine abin da ba shi da tabbas ko kuma abin da bai zamo mai kyau ba haka bala ibn manzurin yake cewa asidiku na ƙidul kadhib idan an ce gaskiya yana nufin kishiyan ƙarya ana cewa sadaqahul hadisa ai anba'ahu bisidiki idan ka gaya mutum gaskiya wallazi an taqullaha wa kunu a sadiqin ku kasance tare da masu gaskiya masu gaskiyan nan sune ne annabawa su wato mutanen kirki waɗanda suka bi tafarkinsu sana istilahi in an ce gaskiya shine ka faɗi abu daidai wa daida yadda harshenka ya faɗa haka zuciyarka ta faɗa haka nan kuma wato abin da ka faɗa ko ka ƙudire ko ka aikata to da gaske kake ba wasan kwaikwayo ba ne ba dirama ba ce da na asidiku mutabaqatil qawli damira a ce kayi magana kuma ta dace da zuciyarka da kuma abin da ka bada labari dinnan an tabbatar gaskiya ne wato wannan abin ya zamo gaskiya shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alaikum bisidiq fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna birra yahdi ila aljanna wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharras as-sidqa hatta yi kutaba inda Allah siddiqa iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wala yazalu rajulu yakzibu wa yataharra al kadhiba hatta yukutaba inda Allah kadhaba yace na umarce ku ko na rikashe ku gaskiya domin gaskiya tana kai mutum zuwa ga nagarta nagarta kuma tana kai mutum aljanna mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya yana kardado da shirin yin gaskiya a maganganunsa da ayyukansa da halayensa har sai an rubuta shi a wajen Allah cewa wannan shine cikakken mai gaskiya sai ce kuma na ja kunnen ku ku daina ƙarya domin ƙarya tana kaiwa zuwa ga fajirci fajirci kuma yana kaiwa zuwa ga wuta mutum ba zai gushe ba yana karya yana karda don ƙarya har sai an rubuta shi a wajen allah cewa wannan shi ne cikakken wato makaryaci. malam ragib ya ce wannan ne abin da ake nufi gaskiya haka malam jurjani ya ce abin da ake kira gaskiya shine ne hukm hukumar lilwaƙe ka faɗi abu a tarar da shi yadda ka faɗa haka yake ba ƙari ba ragi kuwa ka ce isiwa usir wal alaniyati wa zahir wal batin bi Allah ziba a hawalal abdi a amalahu ya ce abinda ake kira gaskiya shine daidaituwar abinda aka yi a sirrance da wanda aka yi a fili da kuma abinda yake a ɓoye shine kada halayen mutum su ƙaryata ayyukansa wala amaluhu a hawalahu kada kuma halayensa su ƙaryata maganganinsa ko maganganun su ƙaryata hayayensa ko kuma ayyukansa su ƙaryata maganganinsa malam da yake cewa an sidiq wal ikhlas yace da da gaskiya da ikhlasi an tambaye shi abu guda ne ko suna da bambanci yace tsakanin gasu akwai bambanci ita gaskiya ita ce asali ikhlasi reshen gaskiya ne gaskiya ita ce tushen komai ikhlasi kuma wato baya shiga sai idan an fara aiki ko an ƙudiri fara aiki haka malam kushairi yace asidiku Allah ya kuna fi a hawalika shaubun abin da ake kira wato gaskiya kada a samu kwaɗo a cikin halayenka wala fi itikadi karaibun ka kuma a samu shakka ko kwanto a cikin ƙudircewarka wala fi amalika aibun ka kuma a samu aibi a cikin ayyukanka ya ce wanda ya haɗa abun nan guda uku in ji malam kushairi ya ce to wannan shine ya zo da gaskiya cewa kada wato abin da ake kira gaskiya shine kada a samu kwaɗo a cikin halayenka wato ka tsaya a kan daidai ka zama fes ba ka da fuska biyu baka hau kan katanga baka raba kafa ba baka je waɗancan da wata fuska daban waɗancan kuma da wata fuska daban ba sannan ka samu kokwanto a cikin ƙudurinka domin za ka ga cikin mafi siffar da Allah ta'ala ya fi bayyana na munafakai shine ƙarya a cikin maganganu ya ƙulu na bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim ya na bi afwahihim ma laisa fi qulubihim suna faɗa da bakunansu ko da harashensu abinda babu shi a cikin zukatansu haka malam mawardi ya tattare mana abin da ke jawo gaskiya ya ce awa guda hudu ne a dunkule da farko ya ce hankali duk mai hankali wato ba zai zama yaƙi yin gaskiya ba domin gaskiya ta dace da hankali kuma hankali yana ganin munin kishiyar gaskiya shine ƙarya sannan na biyu shari'a shari'a ta yi bayani akan mahimmancin gaskiya kuma ta yi tur da karya. sannan mutunci mai mutunci ma ba zai so a ce ya shahara da ƙarya ba hakanan kuma mai son shahara da gaskiyar shi ma ba zai so a ce kuma an gano ƙaryarsa ba kuma za mu ga daga cikin abin da malamai ko na hadisi suka fi tsanantawa a kai shi ne ƙarya a ce kazim ne ko mutaham ne bil Maƙaryaci makaryaci ne ko kuma ana tuhumarsa da ƙarya to kishiyan gaskiya kenan mala ibn qayyim yake cewa gaskiya iku ce asidiku thalathatun ce abu uku su ne gaskiya in ba ka da su ba ka da gaskiya Ƙaulun akwai gaskiya a cikin magana wa amalun akwai gaskiya a aiki wa halun akwai kuma gaskiya a halin da kake ciki halin da kake ciki ma na gaskiya ne domin yanzu karya ta kai kuma ya zama dirama sai a shirya wa uwa dirama a shirya wa uba dirama a shirya wa miji dirama miji shirya matasa dirama duk an zama 'yan dirama yanzu saboda kowa baya so ya fito da gaskiya sai ya shirya wani abu wanda ya kama da gaskiya amma kuma hakikani wato wato ƙarya ne to wannan shine abin da malam kusheri yake cewa ko abin da malam mawardi yake cewa hankali da shari'a da mutunci sun malam ibnu qayyim kuma ce wato gaskiya din kashi uku ce shine muke bayani yace fasidiku fil aqwal abinda ake yin kiran gaskiya a cikin maganganu shine istiwa'ul lisani alal aqwal shine harshe ya tsaya daidai akan magana kastiwa isumbulata ala saqiya kamar yadda wato in ka ɗauki alkama take tsayawa cak a akan makyangyamanta akan karanta to haka ake so harshen ka ya tsaya daidai wa daida ka daidaita harshen ka kaka dinga in'ina kana ɓoye ɓoye wasu duka fil amal ya ce kuma abin da ake kira gaskiya a cikin ayyuka istiwa'ul af'al alal amri wal mutaba'ati shine ayyukanka su ginu ko su ɗori akan bin umarni da kuma biyayya kasuwa in ra'asa alal jasadi kamar yadda aka ɗora kai akan jiki akan wuya kaga sai dai juya juya amma baya cirewa to hakanan ya ce haka ya kamata wasu fil ahwal istiwa'u wa amalil qalbi wal jawari alal ikhlas yace sana abinda ake kira gaskiya a cikin halaye shine daidaituwar ayyukan zuciya da ayyukan gabbai akan yi don Allah wastifragul was da kuma mutum ya ba da sa ya kai matuƙa ubazalu taƙa ya ƙure ikonsa wa bizalika yakun al-abdu min allazina ja'u bis sidiq in mutum ya haka to ya shiga cikin waɗanda suka zo da gaskiya sannan za mu ga allah ta'ala ya karrama masu imani da ya sanya musu mudakhala sidikin da mukhuraja sidikin da lisana sidikin da kadama sidikin da maka'a sidikin duk waɗannan abubuwa guda biyar duk sai aka raba su zuwa ga gaskiya mashigar gaskiya mafita ta gaskiya harshen gaskiya gabacin gaskiya mazauni na gaskiya to duk wani an raba su zuwa daga gaskiya saboda da gaske ake yi don Allah ake yi kuma harka Allah ce ita harka Allah komai ta gaskiya ce to da haka duk abin da ya fito daga Allah na labari gaskiya ne duk abin da ya fito daga manzon Allah na labari gaskiya ne haka duk abin da ya fito daga gare su na hukunci kuma adalci ne saboda haka kenan kaga mukhraja sidikin mudakhala sidikin lisana sidikin qadama sidikin maqa'ada sidikin duka waɗannan ya zo a cikin alkur'ani wanda ke nuna wato komai an gina shi akan gaskiya to kaga ashe kenan in mutum yana so ya zama ya ci gajiyar addini sai ya ginu akan gaskiya komai ayi gaskiya maganganun zama gaskiya ayyukan zama gaskiya sinadarin cin ribar rayuwa ga baki ɗaya shine a maka shaida da gaskiya mutum shiga kasuwanci da jarin gaskiya ya fi ka shiga da biliyan biliyan amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in sadaka wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bai'ihima ta albayyani bil khiyar masu ciniki da mai siye da mai siyarwa suna da zaɓi a fasa cinikin amma malam ya tafarraka mutuƙar ba su rabu ba da ƙulla ciniki ko da barin guri fa in sadaka in suka yi gaskiya fil bayani wa bayyana alwasf suka ko bayyana sifa ba coge ba cuwa-cuwa in an ce maka kilo biyar ne biyar ne an ce kilo uku ne uku ne ba za ka je a ce maka uku ka tarar da biyu ba ko a ce maka original ne ka tarar jabu ba ko a ce maka mai kyau ne ka tarar mara kyau ba ko a ce maka gangariya ne ka je ka tarar ba gangariya ba ne ko a ce maka ba a buɗe ba ka je ka tarar an buɗe ko a ce maka sabo ne ka je ka tarar tsoho ne ko a ce maka ɗan wata ƙasa ne ka je ka tarar wata ƙasa a ƙasa ko a ce maka ta waje ce ka tarar ta gida ce ko mai kyau ce ka tarar ba mai kyau ba ce to duk ɗan kasuwar da ya shigar da wannan cikin kasuwancinsa to muhiƙat barakatu bai ihima za a shafe albarkar kasuwanci ya ta nema ko bai samu ba ko bai samu mai albarka ba haka rayuwar aure in ka ga yanzu yadda rashin gaskiya ya shiga cikin rayuwar aure ta ɓangaren mata da ta ɓangaren mazan mace za ta zo ta yi ƙarya namiji ya ƙarya a zo a yi aure a ginu a kan ƙarya sai kuma gaskiya ta zo a rasa inda za a sa kai ya mata karya ta masa karya. ta nuna ita 'yar kaza ce shi ya nuna yana da kaza ko ya mallaki kaza ko yana aiki a guri kaza yanzu wani kullum na da daga abuja ina hanya abuja ana abuja ashe da ko yake abuja su kuma da yake 'yan ƙorilla ne iyayen yarinya sai da suka tura a bishi abuja a game yake yi aka tura ƙaninta cewa ga lambarsa ka tafi abuja ka game yake yi kullum aka waya yana abuja yana ashe ishe yana da ko a tasha ka yaro ka sauka a tasha ka hango abin nan din saurayin uwarka ya sha rana gashi nan to kana abuja sai me to mutum ya gaskiya ni dako nake yi a abuja za ki auren shi aure ni dama ai mai zuciya yake aure ba mai kuɗi ba wani yana da kuɗin ma bai ci ba balle wani ya ci mutum yana da zuciya kuma ka gaya mace gaskiya to zai fi sauƙi da ta gano karyarka ƙara mata ce ba ta son ka saboda ka mata gaskiya da ta soka a kan ƙarya daga baya kuma gaskiya ta zo ta bayyana harkan mulki ƙarya ta shiga mutum ya zo ya ɗauki alƙawura kuma bai cika ba kuma a yi abu uku a ce goma ne a ɗaya a ce ishirin ne a yi kaɗan a ce mai yawa ne ba a yi ba ma a ce an yi duk waɗannan ƙarerayi a cikin mulki kenan ita ma malanta nan duk ƙarya ta shiga cikinta yanzu dama can ana wa annabi ƙarya ana wa Allah ƙarya a cikin malanta mutum ya je ce annabi ya faɗa a tutsiye shi babu shi Allah ya faɗa a tutsiye shi ba ga inda Allah ya faɗa ɗin ba to kaga ashe kenan malamai ma sai sun ji tsoron Allah sun daina yi wa Allah ƙarya sun daina wa annabi ƙarya in babu abu kawai babu in akwai su kuma dubo inda yake su kawo amma mutum ya zo ya ce akwai a duba babu ko ya ce babu a duba akwai to kaga mutunci da girman malami ya zube saboda ya ce a duba littafi na kaza shafi na kaza akwai magana kaza kuma an duba cikin littafin da shafin da ya faɗa babu to kaga ko kuma ya ce babu a tara akwai to maimakon haka ka ce ban sani ba kawai ka huta tunda in baka sani ba ba wanda zai kama kai ce dole sai ka sani ya fi ka ce ka sani kuma a tare da baka sani ba ƙara baka sani ba daga baya a ga ka sani da ka zo ka ce ba tawadu'u da malamanmu na da an ce shak ice a almajiri yanzu kuma baka ce ma shak ɗin ma ya fushi to kaga wato tawadu'un nan an kawo imam mali fatawa sama da arba'in ko rabi bai amsa ba ragowar ya ce ban sani ba ana mata tambaya ɗaya ba ɗaya ce wannan na sani amsa ta kaza wannan kuma ajiye ta ban sani ba wannan na sani amsa ta kaza wannan ban sani ba ajiye ta saboda in an maka fatawa kafin ka fidda mai fatawar ka fara fidda kanka tukunna a gaban Allah ka fara fidda kanka tukunna kakai tunanin shi ya zai fita wanda kake fatawa kai da kai fatawar ya za ka fita a gaban Allah shi ya kamata ka mai da hankali a kai da ka wannan ƙarya ta riga ta mamaye mu ta shige mu kuma yanzu ƙarya sai ta ƙaru sakamakon samuwar social media din nan da wayoyin nan sai suka ƙara angiza ƙarya suka ƙara nisanta gaskiya suka ƙara kusanta mu zuwa ga faɗa abubuwan da ba haka yake ba yanzu hotuna na ƙarya za ga mace ta buɗa wa kanta bula buɗi da ita amma sai ta sai ta je ta yi hoto ta buɗa kanta bula a gyara a yi beautiful ashe duk iska ne ko kuma a je gidan salon a je a sa gashin ƙarya ba na gaskiya ba sannan a je a yi make up a tattoshe ramuka da kwallurka da gurare masu zurfi duk a tattoshe su a cike su da garin hoda na ƙaƙiya wacce aka kwaba duk a yi straightin ɗin abu sai daga ba sai a gane cewa duk na karya ne yanzu an ce wani ya auri wata ashe duk gabaki ɗaya ba fara ba ce baƙa ce ko mai zanzana amma kullum sai ta shafa wani abu sai suka je aka yi wanka kuma sai sai gashi hakikanin ta ya fito an wanke wancan abubuwan da aka shafa daga nan kuma rigima ta barki ki zo da yadda Allah ya halicce ki mana in yana so shikenan in baya so shikenan su haka yanzu ƙaryan nan musamman yanzu da waya ta zo sai ka ga ya ce yana guri kaza ko baya gurin ko yana hanya baya hanyar ko ya tafi bai tafi ba ko ya zo bai zo din ba yana ɗakinsa sai ya ce maka yana guri kaza ko yana hanya ko gashi nan ko ya kusa shigowa duk kuma ƙarya yake yi yana zaune a inda yake to wannan duka ba daidai ba ne ƙarya har ta riga ta zama ta shiga jikinmu ta zame mana kamar ma ita ce gaskiyar kuma ita ƙarya an yi ta sai ka yi ta yin wata don ka kare ta farko da ka za ka ƙarya kullum ƙara faɗi take ƙara yawa take kuma ƙara matsowa take kuma ƙara shiga jikin mutane take yi saboda haka ne wani babban malami da ya karanta hadisin nan na turmuzi da ya ce asirku dumani na tun wal kazibu ribatun ce gaskiya ita ce nutsuwa ka yi abu kana nutse ba ka jin tsoron za a yanka ta tashi ba ka jin tsoron abin zai tashi ba ka jin tsoron za ka ji kunya ita ku ƙarya dama ko kwanto ne da rashin nutsuwa da rashin kwanciyar hankali saboda kullum kai karya tsoron kada ta tashi kake shi za mu ga da yawa al'asai Allah ce in kuntum sadiqina in kuntum sadiqina hatu burhanakum in kuntum sadiqina wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqina fatamannawul mauta in kuntum sadiqina Allah ina ta faɗa wannan in kuntum sadiqina qul fa'atu bit taurati fataluha in kuntum sadikina. a gani an bi oni bi asma'i ha'ulai in kuntum sadiqina qul fadara'u an anfusikum mauta in kuntum Fali falima qataltumuhum in kuntum sadikina. a gani qul a ghayra la tad'una in kuntum sadiqin fa'atina mata ta'iduna in kunta minas sadikina. kala in kunta jita bi ayatin fa biha in kunta minas sadiqina saboda kowa duk duniyar gaskiya ake nema kawai in ba gaskiya babu magana fa ma ta iduna in kunta minas sadiqina amma anta bi minna walau kunna sadiqina mata hazal wadu in kuntum sadiqina wada umarni stata'atun min dunillahi in kuntum sadiqina a gani in kuntum sadiqina gashi nan da yawa a cikin alqur'ani aw law ka bi shay'in kala fa'ati bihi in kunta minas sadiqin in kana da gaskiya to kawo hujjarka a gani wa yaquluna mata hazal wa'adu in kuntum sadiqin wato kowa gaskiya kawai yake nema in ka kasance mai gaskiya kawo hujjarka in ka kasance mai gaskiya kawo kaza isa Allah ta'ala siffanta kansa da gaskiya ya siffanta annabi da gaskiya ya sifanta ƙur'ani da gaskiya saboda a musulunci gaskiya kawai ake nema kuma akan gaskiya da Allah ya tashi yaba mumina ya ce wasabirina wasabirati wasadiqina wasadiqati aka yabo maza da mata da gaskiya kun ga ashe idan mutum ya rasa gaskiya ya yi asara da haka in muna son abubuwanmu su koma daidai in muna son darajarmu ta dawo muna son mu ta dawo muna son mutuncinmu ya dawo muna son mu ya kawo mu ya dawo mu ya dawo zaman lafiyarmu ya dawo to daga cikin gyaran da zamu shi ne sai mun gyara harsunanmu mun gyara ayyukanmu sun dawo kan gaskiya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce arba'un iza kunna fika fala alaika ma fatarka ma fataka fid duniya idan kana da abu hudu kakka damu da abin da ka rasa a duniya ko baka da komai in wannan hudun ka same shi to ka samu jari hibzu amanatin a ce kana da kiyaye amana wasidiku hadisin kuma in kai magana ta gaskiya ce wa husnul khaliqatin kana da hali mai kyau wa iffatun fi umatin sannan kana da taka tsantsan wajen ci wato kana kiyaye shi ba baka cin haram ce to in kana da abu hudun nan to ko baka samu komai a duniya ba waɗannan sun ishe ka to yanzu waɗannan hudun hibzu amanatin sidiku hadisin husnu khaliqatin iffatun fi du'matin ayunan ba karamin wahala za su yi ba mutum ɗaya ya zama yana da wannan yanzu kana da kiyaye amana kana da gaskiyar magana kana da hali mai kyau kuma sannan baka cin haram ta dai Allah ya mana gafara kun ga akwai kuma hadisin da ya ce idmanuli sittan min anfusikum atman lakumul jannata annabi ya ce ku lamunce min abubuwa guda shida daga bangaren ku ku lamunce min wasu abubuwa guda shida ni kuma zan lamunce muku aljanna wanda yake son aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga wasu abubuwa guda shida idan kuka lamunce min za ku yi su ni kuma zan lamunce muku za ku shiga aljanna usduqu idza haddastu yace ku yi gaskiya in za ku zantar duk magana da za ku zartar zantar to a bincika a ga gaskiya ce wa aufu iza wa attu idan kun ɗau alkawari ku cika wa'addu iza mintum. sannan an amince muku an ba ku amana to ku kawo amanar hafazu furujakum sannan ku kiyaye farjojinku ka ku je ku yi zina ko ku yi luwaɗi ko ku yi maɗigo wa guddu absarakum sannan ya ce ku rintse idanuwanku wa kuffu aidiyakum kuma ku kama hannayenku ba cuta ba cutarwa to annabi alaihi salatu wassalam ya ce in kuka lamunce mu waɗannan abubuwan guda shida to ni kuma zan lamunce muku aljanna to kasu nan fa gaskiya a cikin magana cika alkawari riƙan amana kiyaye farji daga barin laifi na saɓon zina da sauransu kiyaye ido daga kalle-kallen haramun da kuma kama hannu daga cuta ko cutarwa to waɗannan abubuwa annabi alaihi salatu wasalam ya ce in muka kiyaye waɗannan abubuwan guda shida shi kuma zai lamunce mana shiga aljanna kaga ashe ba abubuwa ne masu sauƙi ba tun da abin da ka ji an ce in an yi za a shiga aljanna to ba abu ne fa mai sauƙi ba abu ne kawai da za ka yi shi wato nan take kawai kai ka gama ka wuce gurin ba abu ne da sai ka nutsu ka tara hankali sai kuma ka yi jihadi ka yaƙi zuciyarka ba wai jihadi ka je ka buge wani ko ka kashe wani ba a'a ka fara tilasta kanka tafi gaskiya ka tilasta kanka ta sufatu da waɗannan siffofi da muka lissafa guda wato shida ko guda wato wanda annabi alaihi salatu wasallam ya lissafa ko waɗancan guda hudu in muka duba kissan abin malik ai za mu ga abin da ya fidda shi daga halin da ya shiga shine gaskiya ya yi gaskiya kuma ya tsaya akan gaskiya ya faɗi gaskiya kuma gaskiya ta masa amfani saboda in mutum yana son ko mai gaskiya ta ja maka ko da baka ji daɗi a farko ba in dai gaskiya ce to sai ta fitar da kai daga halin da ka shiga in kai gaskiya wata ran sai ka fita amma idan mutum ya ɗauki ƙarya ko da ƙarya ta rufa maka asiri ɗan kwanaki ne kaɗan za kuma kaga ga cewa wata rana ah, wato ƙarya ta zo ta bayyana saboda ya kamata mu kiyaye abin da ya shafi wato gaskiya haka na rawaito daga ali bin abi talib yana cewa wanda ya kasance tsakaninsa da mutane akwai abubuwa guda uku to shi kuma ya kamata a shi kuma a kiyaye masa abubuwa guda uku man iza haddaza kum sadaka kum duk wanda in zai muku magana gaskiya yake gaya muku hakun gane cewa wani in dai shi ya faɗa to ba ƙarya ba ne wa iza atamanuhu lam hunkum? wanda in kun amince masa ba zai muku ha'inci ba kun gwada kun gani wai za wa ada wa wafalakum in ya muku alkawari yana cikawa duk wanda kuka gan shi da wannan sifa guda uku to shi kuma yana da haƙƙi a kanku don waɗannan abin ya shafe ku ne ya muku magana ya muku gaskiya kun ba shi amana ya ba ku amana eh, kun yi alkawari da shi bai saba muku ba to shi kuma wajibi a kiyaye masa abubuwa guda uku shine wajaba alai lahu alaihim an tuhibbahu qulubuhum ya kamata a ce zukatanku suna ƙaunar mutumin da yake da gaskiya da amana da cika alkawari watan tsika bi sana'i alaihi alsinatukum sannan harasanku su dinga furtawa suna yabansa da waɗannan siffofi wata zahara lahu ma'unatuhum sannan kuma taimakon da za ku yi gare shi ya bayyana cewa kuna taimaka masa cin al'ada bu shar'iyya juz'i na shafi na 29 ga wannan magana ta sayyidina ali ta dace da wancan hadisi na annabi alaihi salatu wasalam wanda iya bi masu waɗancan halaye wato da aka lissafa a cikin wannan hadisi to haka nan za mu ga cewa daga cikin manyan malamai da aka rawaito waɗanda su ma suka ƙara akwai yusuf bin asbat ice li an abita lailatan na yi kwana guda o amilu labi ina yi wa allah gaskiya ko ina mu'amala da gaskiya ahabu ilai min an adriba bi fi sabilillah ya fi ɗauki takobi na in tafi in je in yaƙi fi sabilillah a ce wato na abinda na yi mu'amala da allah tsakanina da shi in yi gaskiya wata rana nafi maulai bin umar yake cewa abdullahi dan umar ya yi dawafi kafa bakwai sannan sai ya sallah a biyu sai wani mutum daga cikin ƙudan yake cewa mamakin yadda kai dawafi ka gama yanzu ka gama dawafi kwaya bakwai kadai ai so muke kai bakwai so bakwai ko bakwai so saba'in <laughs> abdullahi dan umar sai wani mutum da ƙudan ya ce ma a ma tufta wa sallaita ya aba abdurrahman ai mu kai kana sahabi ko baka wuni kana dawafi sai ibn umar ya ce antum aksaru min na tsawafan wasu yamma. eh lalle ku kun fi mu yawan azumi kun fi mu yawan dawafi wa nanu khairun minkum amma kuma duk haka mun fi ku to ya aka waɗannan sun fi sahabbai yawan dawafi sun fi su yawan karatun qur'ani amma kuma sahabbai sun fi su yace bisidiqil hadis mun wuce ku ne da gaskiya wa ada'il amana mun wuce ku da in an ba mu amana ba ma ci wa jazil wa'ad sannan ma alkawari ba ma ba abdullahi dan umar ya ce to da wannan muka fi ku ba kun ga ko ai sun fi su dan kawo ni kana da wafi kuma an baka dukiyar mutane ka lankwame ka kwana kana sallah da safe kuma wani an aike ka kai ha'inci to, eh, to kana azumin litinin kuma ka fizge kudin wani kaje ka siyo gurasa da lemo ka yi buɗe baki da dukiyar wani ina azumin da za a buɗe baki da dukiyar wani ina sallar da za a fuske kayan wani aje a yi ta ya ce to ku kun fi mu yawan ɗawafi da yawan sallah mu kuma mun fi ku gaskiya a wajen magana da riƙon amana da kuma cika alkawari a ga wannan hadisi ƙalubale ne gare mu yanzu ba wai an ce waɗancan ayyukan ka a yi su ba amma a haɗa da waɗannan a kwana ana sallah a wani ana azumi sannan kuma an yi alkawari a cika an yi magana a yi gaskiya kuma in an yi an ba mutum amana ya riƙe Malam Ibrahim al yake cewa as-sadiqu la tarau illa fi fardin yu'addihi aw fadlin ya'malu fi shi mai gaskiya baka samun sa sai a guri biyu ko wajen soke farilla ko wajen neman abincinsa shi baya zama a ko ina mai gaskiya sai dai ka same shi a masallaci ko ka same shi a kasuwa yana neman abinci baya da majalisar da za a zauna a ta shirga karya ana ta yi da mutane haka na malam jire da yake cewa ta sidiki an tasdiqa fi mawtinin layun ka minhu illa illar kazib yace abinda ake kira gaskiya shine kai gaskiya a gurin da ba abin da zai tsiratar da kai sai karya in kai gaskiya za ka sha mamaki to wannan shine inda za ka nuna kai mai gaskiya ne mai eh, gaskiya inda gaskiya ce kadai wato karya za ta iya fitar da kai amma kuma sai kai gaskiya aka ce salathun la tukhti usadika abubuwa uku ba sa wa mai gaskiya alhalawa walmalaha walhaiba za ka same shi kullum yana cikin zaƙin imani da kuma alaman kwarjini da kuma kyan gani to mai gaskiya za ka same shi a cikin waɗannan shi ne wani malam yake cewa mallam yu addil fardar da'ima lam yi ƙubanu alfardul mu'akkat wanda bai sauke farilla dindindin ba ba za a karɓi farilla mai lokaci ba aka ce to ce farilla dindindin ce gaskiya shi gaskiya babu ranar da za a ce yau kai rashin gaskiya ba wasu gurare da aka ce ah, abin nan ba mun zo bayani na gaba a darasi na gaba za mu ji an ce man talaba Allah bisiriki atahu Allah mir'atan yubsiru bi hal haqqa wal batila duk wanda ya nemi Allah da gaskiya to Allah zai ba shi wani mudubi wanda wannan mudubin da shi za ka dinga ganin ƙarya ga ta ƙarara kuma kana ganin gaskiya ga ta ƙarara wani malami kuma ya ce alaika bisidik haisu ta kafa annahu ya turruk na umarce ka da yin gaskiya a inda kake ji in kai gaskiya za ta cuce ka da kake ji in kai gaskiya za a ma duka ko in kai gaskiya za a cuce ka ko in kai gaskiya har sai ka mutane sai to yanzu in kai gaskiya ma cutar ka za yi to ka yi mana ka fita a wajen Allah fa ina wayan fa'uka zai amfane ka wadai ka zuba haisu tara anna wayan fa'uka fa ina yadurruka bi sannan ka bar ƙarya a inda kake jin zai amfane ka domin cutar da kai zai haka kuma wani malami ya ce ma amlaka tajirun sadaka mutukar ɗan kasuwa zai dinga yin gaskiya to ba zai talauce ba ba zai tsiyace ba ka darasa ba za ta ba za ta rasa ci gaba ba kasuwancinsa ba zai rasa ci gaba ba wannan ne ya nuna mana amfanin gaskiya daga cikin fa'idodin gaskiya akwai fa'idodi guda goma da aka yi bayani inda ake cin moriyar gaskiya a cikin komai in an yi ta na farko dai gaskiya ta farki ne na nagartattu zuwa ga aljanna sannan na biyu gaskiya ko masu gaskiya su ne waɗanda Allah yake so kuma su ne suke da kusanci da Allah sannan uku Allah ta'ala ya yi annabawansu da keɓantattun mutane cewa su masu gasgatawa ne ko masu gaskiya ne kuma a ranar alkiyama gaskiyarsu za ta amfane su na hudu masu gaskiya mutane suna son su kuma suna amincewa da su kuma suna gaya musu sirrikansu saboda sun san ba za su cuce su ba sannan na biyar mai gaskiya yakan samu izza a kansa kuma yakan ɗaukaka tsakanin ɗaiɗaiku za ka ci aiwa mai gaskiya ne ya hana masa take mai gaskiya gaskiya dokin ƙarfi sannan gaskiya yana ɗaukaka ayyukan mutum su ƙara daraja domin ba abin da ba a son a saka gaskiya a cikinsa ana son kanka ya zama na gaskiya kakai dariyar ƙarya gaskiya in kana kuka to na gaske ne in kana dariya ta gaske ne in ka yi fushi na gaske ne in ka yi murmushi na gaske ne in ka yi shiga to shigar ta gaske ce din da aka ganka an kai da gaske kake yawwa akwai dariyar ƙarya akwai shirin ƙarya akwai magana ƙarya akwai tafiyar karya, akwai shigar karya, akwai rayuwar karya, akwai malanta karya, akwai kasuwancin karya, akwai siyasar karya, akwai ko ina ƙarya tana shiga kamar yadda kuma gaskiya ita ma tana shiga ko ina sannan na bakwai gaskiya wato hujja ce ta ƙarfi kuma alama ce ta samun siƙa da mutum ya aminta da kansa sannan takwai gaskiya tana tseratar da mutum sannan kuma karya tana halakarwa sannan na tara gaskiya a cikin magana yakan sa wa mutum tasiri a cikin zukata mutane su ji suna ƙaunarsa sannan gaskiya mai gaskiya za a tashe shi tare da annabawa da shuhada'i da salihin to wannan shine bayani akan gaskiya wanda kuma za mu tattauna da ku yau akan yadda za mu shigar da gaskiya ɗin na cikin rayuwarmu gaba ɗaya yadda za mu ko mu nisanta ƙarya mu nisanci ƙarya mu yi adabo da ƙarya kuma mu yi Allah wadan ƙarya mu tashi ko mu yaƙe ta mu raba ta da gidajenmu da rayuwarmu da mu'amalarmu duk mu yi ƙoƙari mu ga mun cire ƙarya daga ciki mu koma kan gaskiya domin gaskiya ita ce kawai abin da za mu samu tsira a gaban Allah ranar alkiyama idan mun yi shi. Haka muna fata Allah ta'ala ya tsaya mu tsaya kan gaskiya. allah kuma ya raya mu akan gaskiya ya tsare mu daga fadawa cikin ƙarya da rayuwar ƙarya da maganar ƙarya da shigar ƙarya da tafiyar ƙarya da halin ƙarya da kuma kasancewa a kowane yanayi a cikin ƙarya saboda haka za mu tattauna da ku a lokacin da ya rage mana akan wannan babi mai mahimmanci wanda kuma muke tattaunawa akan a magana a kan karya da illolinta Sai yanzu mun buɗe layi da wuri saboda mu saurari bayanai daga waɗanda za su bugo mana waya da waɗanda kuma za su nemi ƙarin bayani ko za su shigo da shawarwari ko abin da ya kama da haka an dai ji abin da muke tattauna a wannan makon shine mun kawo ayoyi da hadisai da maganganun malamai magabata na kwarai akan amfanin gaskiya da kuma illa karya sannan ko mun ji irin ƙarya duk inda ta shiga tana yin barna ko me ka sa ƙarya a ciki ba za ka wanye lafiya ba amma duk abin da ka sa gaskiya ko da ka sha wahala da farko to ƙarshe dai ƙarshe ƙarshe can ƙarshe ƙarshe na masu gaskiya ne assalamu alaikum wa alaikum salam sannuna lafiya lafiya kalau alhamdulillah daga ina wace ce maryam maryam daga ina maryam daga birni daga daga gwandu gwandu birnin kabi kenan ko eh. to maryam kin ji muna tattauna akan amfanin gaskiya da kuma illar ƙarya malam najiya to me zaki ce maryamu to ni gudun da zan bayar ita ce gaskiya duk wanda yake da ƙarya mm. to ya yi kokari ya gyara halayensa saboda karya ba abu ce mai kyau ba eh. sannan mutum ya zama kuma mai rikon amana gaskiya ne kamar yadda mana ya bayani duk wanda ya kasance mai rikon amana duk da ya shiga za a so kuma za a kaunace gaskiya ne to mun gode kika ce sunanki yaya sunanki ki kika ce mai ina daga ina sunana maryam kina can gwandu to sannu maryama to mun gode to kun ji maryamu daga gwandu ta yi mana bayani akan cewa ya kamata mu zama masu gaskiya ko masu amana ta zo daga gwandu kebbi state salamu alaikum sannu kana lafiya lafiya alhamdulillahi waye daga ina umar daga damaturu to umar kana lafiya eh, lafiya kalamala to kaji muna magana akan gaskiya da kuma illar ƙarya na'am haka ne to me zaka ce gaskiya abin da zan ce malam ƙarya din gaskiya ba abu ne mai kyau ba don saboda ta kuma samari yanzu ku ake cewa ku sai ku je wa mace ku je ku yi shiga mutum ya nemo rigar ƙarya ya shiga ya sai je ya auri yarinya sai daga ba ta gano gaskiyarsa kuma sai a zo ana ta aure ya ki tafiya ai malam wancan babba ne akwai karami da naima wallahi har yau yana damu. <laughs> wai wanne ne wallahi akwai matan da na aura to lokacin babba baka waye baka shirga mata ƙarya lokacin ba mu yi aure ba haka da ita to to ce mata kai kana da mota kana da gida kana aiki a Abuja ko ya akai shi wani mamalan kawai ta ce mun za ta zo wurin ta gani sai na mata ƙarya na ce ai na tashi a'a to me za ka zo ta ganka ta zo ta zo ta gani ni kuma sai na ce mata ai na tashi to wannan abun ita kuma ranan a na tashi kuma sai ta duk da haka sai ta ce bari ta zo ko da ta zo din kuma ta ganka tsuru tsuru subhanallah sai ta ganka ba ta gani ba mata kita tafi dai tana sai tana jira kawai sai ta gani kai kuma sai ka buya wani guri wallahi malam har yawa na abun yana damuna <laughs> gaskiya to a kasa mutum dama in ya kare a kama ya sai ya tsuru tsuru gaskiya dan haka shawara na ga matasa yan uwa na shawara ba kariya ba wani mai kyau to insha Allah mun gode Umar to kun ji malam Umar daga Damaturu Yobe State yana magana akan wata karya da yawa wata har yanzu abin yana damunsa assalamu alaikum to assalamu alaikum wa alaikum salam wace ce daga ina hadiza ne daga adamawa to hadiza kina jin mu to ana magana a kan ƙarya da ta yi yawa tsakanin samari da 'yan mata ki a ganin ki wafi ƙarya tsakanin samari da 'yan mata <laughs> to wace tafi saurin tashi wace tafi saurin tashi eh to akwai wanda ya taɓa miki ƙarya ke taɓa mun ƙarya ke ma ko biki taɓa kowa ba a insha Allah to to shikenan Allah ya ba mu dacewa amin amin na malam to mun gode Hadiza daga Adamawa Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum. wace ce wace ce na ce wace ce daga ina fatima ce daga katsina najeriya to fatima kin ji ana magana akan illolin karya. Eh, to me za ki ce wace shara za ki ba samari da 'yan mata a daina karya a dinga faɗar gaskiya in mutum dako yake zo ya ce miki fatima dako nake yi in kina son dan dako ki auri dan dako amma zo ce miki shi alhaji ne yana aiki a kamfani kaza yayi digiri a kaza ashe duk ƙarya ne watakila ko sakandire bai gama ba da yake malam ban taɓa da waɗannan ba eh. ke ma ko biki taɓa yawa <laughs> gaskiya ke fatima kowa yana taba Allah ya fi mana to ya rabba mm, Allah to masha Allah ta fatima ta ce kowa fa yana taba sai dai kowa mu duk mu taru mu istighfari assalamu alaikum assalamu alaikum wace ce daga ina Fatima daga Abuja. to fatima me zaki ce a kan karerai da suka yawa a cikin rayuwar kasuwanci a facebook mata masu sa farare ne a bakake ne amma sai su je a yi musu makeup a mai da su farare ke ma kina yi kenan ko ba kya yin makeup <laughs> <laughs> fatan da Allah ya shirya mu <laughs> to amin Allah shirya mu baki daya Fatima to mm. Allah to dan Allah ne ina so mu yi magana ne ina da wasu matsala ne akan to bari sai an gama wannan program to bari a gama da eh, wannan Fatima to wannan lambar ta ta makaranta ce ita wannan lambar da an gama program ake kashe ta assalamu alaikum assalamu alaikum salamu alaikum kana lafiya wane ne daga ina waye daga ina nan zaka saurara ta waye zaka yi magana waye daga ina assalamu alaikum wa alaikum salam daga ina wa alaikum salam wace ce daga ina hawa'u ce daga zariya mala to hawa'u kina ji muna magana akan maimancin gaskiya da kuma yadda aka shigar da ƙarya a ƙarin gashi na ƙarya a je a make up a ciccike ramuka a fuska da ido eh. a yi shaka fashe ko shaka rami to wannan wai duk mata suna yi ne don maza su so su kuma daga bayan a ta bayyana ba haka suke ba sai a shiga matsala eh me za ki ce akan makeup din to malam makeup bai halatta ba ne gaba ɗaya ko ko akwai irin makeup din da ya haramta ne to eh, me amfanin makeup shi yawanci irin makeup malam wanda ake yanzu aka ga in an yi an wanke yana fita to kuma wanda akwai eh dan ai gayu wa za a yi wa gayun eh to akwai wanda su yi mijinsa akwai kuma wanda su yi su fita waje to ai wanda za a fita wajen shine matsalar mu saboda in badurwa ce ko bazawara ta fita kin ga ai wani zai dauka tunda ta shafa farin abu sai ya dauka fara ce kuma hancinta ya nane kuma ta zo ta cike gurin da ya nane din kin ga zai ɗauka hancinta a tsaye kenan kuma an cike ne da wani abu kina ji to sai ya watakila haka zai ganta ya ce yana so eh. ya ɗauka haka take hmm. sai kuma an yi aure sai kuma ta wanke abin sai ya ga ba, ba irin sifar da ya gani ba to kin ga daga nan za a iya samun tashin hankali eh, a'a kina ji kina ji shi wannan idan mijinta za ta yi wa ai kama kunshi ne kina ji mu kama kunshi ne da lalle da kitso da ake yi da sauransu tunan an wanke yana wankuwa salamu alaikum wa alaikum salam waye daga ina to malam hamza ka ji muna magana a kan karya da ta mamaye mu a cikin kasuwanci da aure da malanta ma da siyasa da komai mun sassaka mun cire gaskiya mun sassaka karya kuma gashi annabi ya ce an yi gaskiya za a zauna lafiya an an yi karya ba za a zauna lafiya ba eh, to me ka ce malam hamza to akai maka abin da nake so in dan tambaya ko kuma dan karin haske Eh. kamar zamantakewa ta auratayya tsakanin mace da namiji da eh. ɗan karya misali kila kana karba albashi wanda ya kai na dubu hamsin ko dubu ɗari hmm. saboda yau da gobe ka san irin batan mu na yau don ka hmm. gwada musu ainihin albashin gabaki daya eh. so duk yadda za su yi su canja albashin nan gabaki daya kamin wata albashin ka dubu hamsin ne in ka gaya mata yanzu sun sani tunda suna ji a rediyo ana faɗan ma'aikata an musu ƙari an musu ragi sun shiga yajin aiki suna eh, neman duk da haka da tana ya bata san level ɗinka ba bata san me kake karba ba to ba mai ilimi ka auro ba kenan eh akal wallahi ban ji ba ce ba mai ilimi ka auro ba kenan eh amma duk da haka nan mala ai garin nake ya kamata irin ɗan ƙaryar nan da za ka yi dole ka ce mata gaskiya kai dubu arba'in kake a'a kakka ce dubu arba'in kan ka faɗi rakami sai dai ka ce abin da ya kada ranka da hannu kada ka faɗi rakamin To shi ne aina ainihin koya maka dabara maimakon ka ce arba'in ta gano hamsin ne ta rena ka ƙara ka ce abin da ba shi da yawa sosai ke haƙuri da abin da kika sama kaga in ta gano hamsin ɗin ne ma dai dama baka ce mata arba'in ba yawa kai amfani da wani lafazi da zaka karanta abin abin fa ba yawa sosai kawai dama kuma hamsin a wani gurin bata da yawa ko to ya fi ka ce arba'in saboda ka ce arba'in kaga ranar da ta gano hamsin ne za ta ce ka mata karya. bala an taba samun wannan matsala lokacin da sai albashi ya shigo waya ta tana eh. hannunta bayan kuma ba ta san ga ainihin yadda albashi ne yake ba eh lokacin waya ta tana hannunta sai ga alat ya shigo mm, na na ji kuna ko da na zo ta ai tana ganin a eh kuma albashi kwana biyu ba a biya albashin ga yadda ya kamata a biya ba eh an ƙara kwana biyu zuwa uku haka ina eh. complain ba a biya ba ba a biya ba ko eh. incident lokacin na shiga ina ganin na shiga bayi ne ko na fito waya tana hannunta mm. ganin an biya albashin nan to ko ba sai ba mu ta kame kame da ya zai yi nuna mata ai abin da nake gaya wata da abin da ta gani fa ba shi ne da oh subhanallah ta yadda ba ta yadda ba dai alhamdulillah haka ne muka bai <laughs> to kaga kaga amfanin yin tauriya kenan in da tauriya kai in ta ga hamsin dama baka ce kaza ba ne amma ka ce ba yawa da ki haƙuri da abin da kika sama ba yawa gare shi ba albashin kaga kaga yan uwanmu su sai su kiyaye kenan eh gaskiya a kiyaye ta Allah ba mu dace Malam hamza to kun ga abin da ya faru ga Malam hamza sai mu kiyaye salamu alaikum assalamu alaikum wace ce daga ina aisha ce daga maiduguri aisha kin ji yau muna magana akan wai karya da samari da 'yan mata da sauran abubuwa na karya da muka mana yawa to me za ki ce ke me za ki ce kina jin ma'aisha eh, yawa na ce me za ki ce a kan karya da ta yi mana yawa a cikin rayuwarmu da har ta auren ma aure yanzu kan ta yi yawa amma sai dai Allah ya yafe mana wanda muka yi <laughs> kuma Allah ya sa mu daina ba daina insha Allah eh to insha Allah eh ta Allah ba mu dacewa to Allah Allah Aisha Allah ya ba babaki lafiya da sauran duk waɗanda ba su da lafiya musulmi Allah ya ba su lafiya to mun gode assalamu alaikum salamu alaikum Hawa. wannan wani surutu ake taya kuma a wani guri assalamu alaikum sani huna lafiya wace ce daga ina sunana rahama rahama allah ya mana rahama daga ina kike rahama daga kano nan kanon mu ta dabo eh. to me za ki ce kina jiya muna magana akan amfanin gaskiya da kuma alherin da ke jawo mutum idan yana yin gaskiya da kuma illa karya da irin matsalolin da karya take jefa ma a ciki kullum mutum ya tsuru-tsuru an kure shi kuma ƙaryar nan ta kashe aure auren nan 'yan siyasa kullum a yi alƙawura ga malamai ma yanzu su ma an fara ƙarya malami ce akwai abu a cin littafi kaza a duba babu ba ta da amfani za a ta tsaye mutum a ce nuna inda ya ga abin kuma babu eh ke ba ki a ƙarya sosai ko alhamdulillah ai duk wanda ya gaskiya ko da ya ji zafi da farko ƙarshe ƙarshe na masu gaskiya ne a ƙarshe sai kayi nasara ko da an cuce ka in kai gaskiya sai kayi nasara a ƙarshe mm, to Allah ya sa mu dace Allah ya samu dace to mun gode mun gode rahama assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam lafiya lau waye daga ina kana tare da muhammad olan daga jigawa adeja muhammad wa muhammad olan jigawa adeja to muhammad kana lafiya ya jigawan lafiya kalau alhamdulillah ba ta alkhairi ne to mun gode ka ji ana magana akan illar ƙarya za ka ji hankalin samari to ta fatan alheri yake muhammad daga jigawa hadeja ah, assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum sannu lafiya alhamdulillah ya jama'a ya iyali alhamdulillah kaji muna magana yau akan amfanin gaskiya da kuma illa ƙarya eh, kuma ga ƙarya yanzu ta shige mu ko ta ina shi ta muke ta shirgawa eh, eh ba ga malaman ba ba ga 'yan kasuwan ba ba ga 'yan siyasan ba ba ga matan ba ga mazan ba ba ga na auren ba ba ga samari da 'yan mata da zauren ba wanda yawanci a matsalar da ake samun ta haka man yanzu da mata yawanci wasu ma ko auren da aka ba ka musu karyar ba mm. alama na gaba da abu da ya da eh gaskiya ne saboda akwai wata halin da wani aboki na yana yana son idan ya fashi auren ya ma ya karyar ne a gaban ta sai ya fara yi mata karyar ko kuma ya mu gaba da eh to kun bata tashi ba karyar bata tashi ba ta tashi yawwa ba din da ya ga ta fara sanyi zai nuna mata gaskiya kuma Allah ya ta dauka ko kai eh suna ka ji ba eh, ka ji ba amma kai ai wacce zaka aura ba kai mata ƙarya ba ko <laughs> me kace mata ka ce <laughs> eh to kagan aka yi aure akan gaskiya ba za a samu matsala ba in akwai akwai in babu babu ta aure ka ta san babu kaka ce mata akwai ta tarar babu ƙara ma ka ce mata babu ta tarar da akwai da ka ce babu akwai ta tarar babu kuma ka san mata akwai masu son duniya in ka nuna musu kana da duniya ma in suka zo suka gaba duniyar fashe kayan ta za ta tafi eh gaskiya ne ko gani to ka gani kuma yaron da ga ba sa kun ta ba dama kaji ba <laughs> kaji ba kaga ya kaga ya kansa eh mm, to Allah ya sauke to kaga ya samu salima. assalamu wa rahmatullahi daga ina eh, ibrahim kana lafiya alhamdulillah muna magana akan mahimmancin gaskiya da kuma amfaninta ga rayuwarmu da kuma da kuma ni ma tsakani da Allah ƙarya yana ɗaya cikin abin da ni ma na fi tsana a rayuwa da dan abin da yake sa ni saurin fushi ma kenan ai maka ƙarya kwarai dan ni in kana so yanzu nan ka bata min rai hmm. kawai ka faɗa min wani abu na gano kuma ƙarya ne subhanallahi wallahi da ni ma ban sanya ake ba kawai sai na gano in an yi min kariya ina ta ma kai ba kai ba wani haka ko gaskiya ni ma wani lokaci gaskiya ina karyar nan amma ni na tuno da karyar da nake ina da na sanin wannan gaskiya kuma ka gaya mutum cewa yayi hakuri da Allah gaba ba za a kuma ba kwarai kuwa ni hmm. wani lokaci ga shi ni babba ne amma har iyaye na in na musu magana su ma suna mamaki sai kai wannan sai ka ce garamin yaro irin san karyar da ake ta kare kai <laughs> eh kai ma ka iya ta <laughs> Allah sarki ta Allah ya albarka Allah ya albarka Ibrahim mun gode kware mun gode amin amin to jama'a dole ku yi hakuri haka layuka suna ta shigowa kuma lokacin da muka ɗiba shirin ya riga ya cika a yi haƙuri ana ta shigowa da ƙarfi mun samu shigowar muhammad daga jigawa hadeja da maryam daga gwandu kebbi state da umar damaturu daga yobe sai hadiza daga adamawa sai kuma fatima daga katsina sai wata fatiman daga abuja sai Hauwa daga Zaria sai Malam Hamza daga Sokoto sai Aisha daga Maiduguri sai Rahama daga Kano sai Ibrahim daga Fataskun Yobe waɗannan su ne waɗanda muka samu daman tattaunawa da su da kuma shawarwarinsu da gudunmawarsu a cikin wannan shiri namu na addini da rayuwa wanda muka tattauna akan muhimmancin gaskiya Allah ta'ala muna roƙonka ka ƙara mana gaskiya da zama akan gaskiya da aiki da gaskiya Allah ka tsare mu ƙarya ka raba mu da ƙarya ka hana mu ƙarya ka kuma yafe mana wacce muka yi a baya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu